Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da danon da niyya da kuma nomad dukkansu a kan zangon fm assalamu alaikum masu sauraro jummai ali tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da wannan shirin bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahoto akan furucin da kakakin majalisar wakilan najeriya malam yakubu dogara ya yi cewa ya kamata a ɗage batun gida jama'a sai har sai bayan zaɓe sa'annan kuma a yau muna son mu ji ra'ayinku akan dakatar da sakataren gwamnati mr david babacin lawal da aka yi daga aiki domin a gudanar da bincikai akwai kuma labarin wasanni a takaice assalamu alaikum a yau laraba hukumar zaben kasar turkiya ta koli ta yi watsi da dukkanin korafe-korafe da kuma kiraye-kirayen da aka gabatar mata na a sake gudanar da zaben raba gaddama da aka yi ranar lahadi wanda sakamakonsa ya kara wa shugaban shugaba recep tayyip erdogan karfin ikon fada a jiha kasar sakamakon zaben wanda aka kusa yin kankan ya nuna cewa masu son a sauya tsarin mulkin kasar ta turkiya wanda 'yan majalisa suke da karfin ikon fada a ji zuwa tsari na shugaban kasa mai cikakken iko sun samu kashi da 51 yayin da masu ra'ayin akasin hakan suka samu kashi 49 lamarin da ya haifar da zanga-zanga a istanbul da sauran biranen kasar bisa zargin cewa an tafka magudi a zaben korafin masu zanga-zangar da yi shine yadda hukumar zaben kasar ta amince a kida hadda kuri'ar da aka kada wacce ba ta dauke da tambari inda suka ce dokar kasa ta ce dole kuri'a ta kasance dauke da tambari a jikin madaukinta kafin a amince da ita dokar da aka tanadar domin kaucewa magudi. shugaba donald trump ya umarci majalisar tsaron ƙasar amurka ta yi dubi kan shirin kasa da ƙasa na shirin makaman nukiliyan iran da aka cimma shugaba trump ya kuma umarci majalisar da ta yi dubi kan ko janye takunkumin da aka saka wa iran din ba zai kawo cikas ga tsaron amurka ba sakatar harkokin wajen amurkan rex tillerson ne ya bayyana hakan a wata wasiƙa a jiya talata wacce aka aikewa kakakin majalisar wakilai paul ryan kakakin fadar white house sean spicer a yau laraba shi ma ya faɗa manema labarai cewa gwamnatin su tana yin dubi kan kwanaki 90 na baya-bayan nan a kan wannan matsaya ko da yake tilasin ya ce har ya zuwa jiya talata iran na bin ka'idojin da aka ya mata karkashin matsayar da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin ita iran ɗin da amurka da birtaniya da faransa da china da rasha da kuma jamus a wani mataki na neman a janye mata takunkuman da aka ba mata sanadiyar shirin nata na mallakar makamashin nukiliya iran ta amince ta ɗauki wasu matakai ciki har da amincewa da ta yi cewa ba za ta haɗa ko kuma ta mallaki makamin ba a yau laraba an ci gaba da aikin kwashe mutane a garuruwan siriya da aka yi wa ƙawanya bayan da aka dakatar da aikin biyo bayan wani harin bom da ya halaka akalla mutane 126 kafofin yada labaran siriya da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Syrian observatory for human rights da ke birtaniya sun ce motocin bas-bas sun kwashi mutane dubu uku daga garuruwan fu'a da farya waɗanda suka koma hannun gwamnati a baya-bayan nan baya ga haka wasu motocin bas ɗin sun yi jigilar ɗaruruwan mutane daga yankunan madaya da zabadani da ke hannun 'yan tawayen waɗanda dakarun da ke mara gwamnati baya suka yi wa ƙawanya wannan shirin na kwashe jama'ar garuruwan da yankunan na ƙarƙashin wata matsaya da aka cimma a watan da ya gabata labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dakarun ƙasar uganda sun kawo ƙarshen neman da suke wa madugun yakin nan joseph kony bayan shekaru da dama da a kwashe ana neman sa tare da wasu mayakan ruwa a jallo a jamhuriyar tsakiyar afirka wani kakakin dakarun ƙasar brigadier general richard karamier ya faɗa wa sashen swahili na murya amurka a yau laraba cewa an dakatar da neman da ake masa jaridun ƙasar ta uganda sun ruwaito cewa ƙungiyar dakarun ƙasar ta farko da aka tura jamhuriyar tsakiyar afirka ta koma gida a watan da ya gabata ne dakarun amurka suka bayyana cewa za su janye sojojinsu a rundunar haɗin gwiwa nan mai taken operation observant compass wacce dakarun uganda ke jagoranta aikin da ake yi na neman koni shi dai koni kotun hukunta manyan laifuka ta icc ta jima tana neman sa domin ya gurfana a gabanta saboda zargin sa da ake da aikata laifukan cin zarafin bil'adama a ƙarshe an tsinci tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafar zarin rugan nan na amurka aaron hernandez a mace a kurkukunsa da ke gidan yarin jihar massachusetts a nan amurka hukumomi sun ce ɗan wasan mai shekaru 27 wanda ya taɓa buga ƙungiyar new england patriots wasanni ya rataye kansa ne ta hanyar amfani da abin shimfiɗar gadansa wanda ya kulla a jikin taga ko kuma windo ya rataye kansa rotanni sun ce an keɓe hernandez ne a wani ɗaki daban a cikin babban gidan yaron na jihar ta massachusetts bayan kuma an same shi a kwance ne sai aka garzaya da shi zuwa asibiti amma da isa likitoci suka tabbatar cewa rai yayi halinsa shi dai hernandez yana zaman gidan yari ne bayan hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke masa saboda samun shi da aiki da aikata laifin kisa a shekarar 2013 a ranar juma'a da ta gabata ma aka wanke shi daga zargin aikata wasu wato laifukan kisa guda biyu wanda aka ce ya aikata a shekarar 2012 Labaran duniya aka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kakakin Majalisar Wakilan Najeriya Malam Yakubu Dogara ya buƙaci a ɗage gida jama'a har sai an gama zaɓe a baɗi idan Allah ya kai mu. wakilin sashen hausa hassan mai na kai na dubi wannan al'amari a wannan rahoton Yakubu Dogara ya ce gudanar da kidaya lokacin kakar zaɓe ba abu ne mai yiwuwa ba, a don haka ya ce a haƙura sai bayan zaben shekara ta 2019 alabashi sabuwar gwamnati ta aiwatar da shirin a farkon wa'adin mulkin ta. Na garzaya hedikwatar hukumar kidaya jama'a ta Najeriya don jin martanin da za su mayar. Ko da yake an ce min shugaban hukumar baya gari kuma shine kaɗai ke da ikon yin magana da 'yan jaridu. Amma duk da haka wani babban darakta a hukumar da bai son a bayyana sunansa ya ce ranar litinin ne mai zuwa idan Allah ya kai mu za su haɗu da manyan kuma kwamishinan tarayya na hukumar don ɗaukar matsayi akan batun na kakakin majalisa dan masanin fika alhaji baba ya ce akwai abin dubawa a wannan magana na kakakin majalisar tarayya wato abubuwa guda biyun duka abubuwa ne masu nauyi zaɓe da kuma kidaya abubuwa ne duka biyu wanda suna raba kasan ana yi saboda kowanne akwai suna da alaka da juna a kidaya yana alaka da zaɓe tun dai kafin ma Najeriya ta samu mulkin kanta ba taɓa yin zaɓe kidayen da aka yi wanda ba a samu husuma ba kuma ba a taɓa yin zaɓe da ba a samu husuma ba sai dai ku a ce wannan kaɗan wannan yana da yawa in aka ce za a su kusa da kusa kamar yadda aka yi din gaskiya fa akwai matsala matsalolin biyu ne kowane daga cikin su yana cin kuɗi ba karamin kuɗi ba kuma ga bukatu da yawa na jama'a muhimmanci da yawa da fi a shine zaɓe don ba zaɓe ba demokradiya to amma kidaya ai za a iya jinkita zuwa wani lokaci lokaci zaɓe ba za a iya tsaye da shi ba don ba zaɓe ba demokradiyya. amma mai fashin baki kabiru ladi lawanti na jami'ar ahmadu bello ya ce abin takaici ne a ce irin wannan kalamai na fitowa daga bakin kakakin majalisa. Wato kasan san shi batun kidaya a Najeriya ba a taɓa yin kidaya ba a ce wai an yadda da cikin zamanin mulkin mallaka. Kuma wannan yana faruwa ne saboda abin da ake cewa mutual suspicion wato abu ne wanda yake kowa na ganin kaman dan uwan shi na cutan shi. Amma abin takaici shi a ce kuma kaman fika na na Najeriya yanzu yana irin wannan magana abin takaici ne. A irin tunaninku me abin yi? Yana doka cewa dole a yi a yi jama'a samu bayan shekaru goma tunda ba a samu aka yi shi a dubu biyu da sha shida ba sannan kuma ana ana bukatan ci gaba a kasa. dole a yi wannan in akwai wani mai korafi akwai kotuna a kasan nan da zai iya kaiwa kotu ya ce shi bai da kaza ba da kaza ba kotuna su yanke hukunci akan abun da aka yi amma abun da muke kara jaddadawa shine bai kamata mutane irin su ringa irin waɗannan maganganun ba inda wasu kasashe ne da suka ci gaba da zai ajiye aikin shi kokarin da nayi don jin martanin mai magana da yawan kakakin majalisar Mr. Turaki Hassan ya ce tura domin na kira shi bai dauka ba kuma na aikin da rubutaccen sako ya yi komin cewar ba zai iya magana ba hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria kafin mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a kan dakatar da sakataren gwamnatin najeriya mr david babacin lawal a ci gaba da sauraron wannan waka. na zama gogata ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi Allah ji kanshi da shida tuke tandau mai kano mai saje ɗan gida ba ture posta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanife to ka ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta ya hau bisa hanya kanan alikin Kai ko ji ita tuwa abincin kankara in ta kici ta kwana da yunwa bawa kuma yi kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana wanda shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullah. To dawa muke magana kuma daga ina ne? Ina magana da Suleiman Yusuf daga jihar Adamawa Hon Local Gamin Angon Bakasi. To muna jin ka. Mu mutanen jihar Adamawa ba mu ji daɗi ba da wannan dakatar da sakataren gwamnatin da aka yi sai dai lalle bincike in ta fada a kan mutum ko ma wane ne shi inda a najeriya matukar inda babu gaskiya ba ma goyon bayan a ɗora ma wani gindi akan akan rashin gaskiya in bincike ta fadi a kan shi ba shi da gaske ko kuma an samu matsala da shi sai abin da kotu ta yi amu yan jihar adamawa lalle ba mu ji daɗi da wannan abin da ya kasance ba sai dai muna fatan allah ya sa bincike ta yi halinta kuma ya tabbatar kuma ba shi da wani damuwa cikin wannan tafiyan da ake yi a gode to mu ma mun gode da wannan ra'ayi daga adama bari mu yobe salamu alaikum alaikum salam to kashin wakil girgir ne daga yobe state ya kusko to muna jin ka miyar ra'ayinka eh, eh, wannan al'amari wanda aka gabatar game da babakir wannan abu ne mai kyau kuma dama duk wasu masu ƙorafi cewa shugaban ƙasa yana nuna wani bambanci to yanzu gashi dai kowa ya gani kuma wannan shine shugabanci mai adalci mai nagarta da kuma hangen nesa wannan al'amari da ya faru daidai ne dama ya kamata a yi bincike a san in laifinsa ne a hukuntar da ko ba laifinsa bane ya ga dama ya mai da shi kan kujerarsa wannan ya yi kyau allah ya taya shi riko ya kuma ba shi daman aiwatar da irin wannan aiki mai nagarta zuwa gaba to mun gode da ra'ayinka to daga yobe bari mu bauchi salamu alaikum Wa alaikum salam. To muna jin ka. Sama'il Esfawa. To malam Sama'il muna jin ka. Karamar hukumar Ganjo jihar Bauchi Najeriya. To. To alhamdulillah yau ranar farin ciki ne a wannan rana tun da dama mun mun san shugaba Muhammadu Buhari mutum ne mai aƙida mai son a yi gaskiya zahirin gaskiya wannan ranar farin ciki ne a gare mu kuma dama mun yi imanin shugaba muhammadu buhari duk wanda yake tare da shi in dai mara gaskiya ne allah zai bayyana shi kuma a gane gaskiya da fatan su wa'annan kwamitin da aka naɗa su shi mataimakin shugaban kasa za kwamiti da su yi su yi kwamiti su gaskiya su faɗa gaskiya abin da ya faru su kuma kawo ma shugaba muhammadu buhari da fatan shugaba muhammadu buhari zai ƙara ci gaba da wannan abu mai magana samuel a karamar hukumar ganjiwa jihar bauchi To mun gode Malam Sama'ila daga Bauchi bari mai Kaduna. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Sunana Muhammadu Bako Kaugama daga nan gundumar gasa To muna jin ka. To wani abubuwar suke faruwa mu gaskiya da ma ai an faɗi wani abubuwa sun fiti. Akwai kwamiti na sanata Shehu Sani ya gabatar da wani abu. Amma sai aka shirya wata ba da musamman daga ofishin shugaban kasa ba sun ga shugaban kasa ba nan aka rubuta ta takarda aka rubuta aka aika mu da cewa an wanke babu kirlawar bai da laifi to wannan ba da kaloli babu kirlawar fa ta ce kawai ta fito amma a cikin jam'iyyar APC a Najeriya wallahi tallahi masu kashi a tsuwawu wanda suka matsale da su janar Muhammadu Buhari suke nuna isa a Najeriya suna nan da yawa amma a cikin su babu kirlawan ɗaya ne daga cikin dubu suna nan mu bukatar mu a dinga fito da su tsarin arin kowa ya yi to doka ba ta aiki a kansa inda za a yi adalci a kansa amma a cikin APC wallahi ba su sana nan suna da yawa ba wai babu killon bane ba suna da yawa saboda kamar muna yawan janar Buhari fatan adalci Allah ubangiji ya sa kuma duk wani abubuwa da ke ɗaukowa duk wani mai laifi to a kama shi a yi aiki a kansa kuma wato a wurin su a fito a saya mana magunguna a asibiti a kai mana littattafai makaranta 'ya'yanmu su karatu wannan shine gaskiyar magana Allah ya To mun gode da wannan ra'ayi naka kuma ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga waɗanda yanzu kuka lalubo wannan tasha muna jin ra'ayinku ne game da dakatar da sakataren gwamnati da aka yi to har yanzu muna Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum sa hajjia barka da la'asariya. Barka ka dai. Sunana Murtala ne ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. to muna jin kamalan murtala to to gaskiya gaskiya a haka ya nuna cewa fa aiki ya fara kenan daga shugaban kasa dama ya yi kwantan bona ne yana jira ya gama jin koke-koke kuma alkawarin ya fara tabbata wadda ya ce cewa a shi na kowa ne kuma shi ba na kowa ba ne duk kusa da kai da kake da shi to kaga aka nuna shirin da ya dama an yi bincike ne ana ta korafi korafi kuma zan yi mamaki yanzu zaki ga wasu mutane masu faɗa ra'ayin haka suna kuma ba su daɗi ba alhalun mu muke ta korafi mu kira waya mu ce duk wanda ko mun kusa da shugaban kasa inda daidai ba a duba a hukunta shi kuma sai wasu ce wai bai daidai ba ai aikin kenan kuma ya yi alkawari ya rantsuwa abin da zai muke so a yi tabbatar da adalci in ya laifi a hukunta shi ya da laifin shi kowa ya yi to ra'ayin mu kenan ko muna bayan shi ɗari bisa ɗari kuma na saka muku da leda tashi lafiya. To mun gode daga Kaduna bari mu yi jihar Zamfara. Salamu alaikum. Zamfara kuna ji na? Malam ko malama na Zamfara kuna jin mu? To, da alama layin na Zamfara mun rasa. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma yau muna jin ra'ayinku ne game da dakatar da sakataren gwamnatin najeriya da aka yi mr david babacin lawal to gashi mun samu kira daga yobe salamu alaikum Hello, umar ne daga yobe to malam umar muna jin ka to ni na kira ga wannan to layin na yobe ma dai an samu matsala To kada a mance kamar yadda na ce? <laughs> To mun samu kira daga Taraba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Don Allah rediyon ka tana kunna ka kashe ko? Don Allah ka ce rediyon ka. Na rage. A'a ka kashe kwata-kwata don Allah. Eh na kashe na kashe ya <laughs> gajiya ya ayyuka. Alhamdulillah da wa muke magana. Eh, kuna magana ne da Umaru Muhammad. a Taraba a Karim Lamido a Taraba. To Malam Umaru muna jin ka an ra'ayinka. Ra'ayina shine sauki wannan sakataren gwamnatin da aka yi daidai ne. A'a ah, ah, ah, ba an soke Malam Umaru ba an soke shi bane an dakatar da shi ne a gudanar da bincike ba wai an soke shi bane. To an dakatar da shi ya kamata a dakatar da shi tun kwanakin bayan da aka sa kwamiti senate da taɓan mu suka ce dan talikin nan ya yi laifi a sun kafa kwamitin bincike an same shi da almundahana an ba wa shugaban kasa ya ce shi bai ga laifinsa ba to kaga irin wannan abu yana kawo sargajiya amma yanzu da allah ya sa ya gane ya dakatar da shi sai an yi bincike wannan abu ya yi daidai to mun gode malam umaru da wannan ra'ayi za mu sake koma a kaduna salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To muna jin ka. Hajiya Jummai barka da rana bane miki barka da aiki. suna na Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To me ra'ayinka? to babu shakka yawa gaskiya ra'ayi na akan wannan al'amari daman duk abubuwan da aka ji abu ya yi yawa akai ana ta fitishan akai haka kwamati to dakatarwar da aka yi mai haka ta idan aka yi bincike idan bai da laifi ko kuma bai da wata matsaloli to mun san shugaban kasa Muhammadu Buhari yana da adalci da zai mai da shi amma ina ganin dama duk mutumin da zai kawo tarbira ko kuma a kawo wasu matsaloli dangane da wannan gwamnati to ya kamata shi Muhammadu Buhari idan an yi bincike akan shi an tabbata yana da laifi ba ma shi kadai ba to ya kamata a ce gaskiya al'amari a waje da shi domin a tabbata an samu ci gaba domin talakawan Najeriya su suka zaje suka zaɓi Muhammadu Buhari kaga akwai matsalolin a ce kuma gashi an zo ana ta kuka da wayo wayo ko ba wanda za su ba shawara abin da za a tafi da shi domin a yi wa talakawan Najeriya aiki ashe ne muke fatan alkari a tashi lafiya mun gode mai rediyo da rikoda mun gode da wannan ra'ayi naka to da to mun samu kira daga Bauchi salamu alaikum Assalamu alaikum salam ni ne mai suna ne ta dodo daga Bauchi ta da jihar ta karamar hukumar ta Balewa. To muna jin ka. Ni ra'ayi na shi ne akan wannan maulidi da yake tattaunawa shi ne gaskiya akwai matsaloli ya kamata da a sukar tun da aka aka shi aka aka fara zargin sa ya kamata a sukar da shi da shi da magu amma tun da an sukar da wani an bar magu akwai matsala kenan. To. Ni ra'ayi na kenan. To mun gode da wannan ra'ayi naka. To mun sami kira daga Jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Usman ne daga birni wa Jigawa State. To muna jin kamalan Usman. Yawwa, ina muku barka da warhaka. Abinda nake faɗa shi ne da gwamnatin tarayya ta yi na dakatar da babatun lawan ya kyauta sosai. Sauran mutanen da suke cikin gwamnati duka na APC ya kamata su ma duka a a hankali a dau matakin da ya dace a kansu duk wanda suke da matsala ko kashi a gindin su sai a yi kokarin bincika su ma gani Allah ya taimaki gwamnatin tarayyar Najeriya da Baba Buhari. To amin sun mu kuma da haka muka kawo ƙashin jin ra'ayoyinku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. madalla ga rahotonmu na gaba wasanni a takaice kungiyar ghana Blasters tana hasashen sake farfadowa idan sabon kot ɗinta kwasi afiya ya kama aiki a cikin sabon wata hukumar kwallon kafa ta ghana ita ce ta sake baiwa kwasi afiya tsohon dan wasan baya na ghana aikin horar da 'yan ghana Blasters a cikin wannan wata Blasters ta shiga cikin wani yanayi mara kyau tun bayan lokacin da kwasai afiya ya ajiye aikin horar da 'yan wasan a shekaru biyu da suka wuce Abraham Grant da ya gaje shi kuma ya ajiye aikin horar da 'yan Black Stars kwana-kwanan nan ya nuna gazawarsa a gasar cin kofin Afirka ta wannan shekarar 2017 wanda ya yi sanadiyyar kira da a sallame shi daga aikin. A Najeriya kuwa a shirye-shiryen yin wasa na gaba na shiga gasar cin kofin Afirka da Super Eagles za ta yi a cikin watan Yuni da ƙasar Sudan Najeriya za ta fara kafa sansaninta a ƙasar Faransa a ranar Talata 23 ga watan Mayu. A yayin da Super Eagles take sansaninta a ƙasar Faransa, za ta yi wasannin zumunta da ƙungiyar kosika ta ƙasar Faransa da kuma Burkina Faso. Hukumar ƙwallon kafa ta NFF ta ce za ta bayyana sunaye 'yan wasa da za a gayyace su don yin wannan wasan a cikin mako na biyu na watan Mayu. a wasan lig ɗin ghana kaftin ɗin babban ƙungiyar ƙwallon kafa ta ashanti gold wacce take shan kashi a wasannin lig ɗin wannan shekara da ake kiran shi joshua tijjani ya ce ashanti gold za ta farfaɗo ta fara doke abokan karawanta a wasannin premier league Ashanti Gold ta yi wasanni takwas a jere ba ta yi nasara ba, wanda hakan ya kai ta a can ƙarshen jerin ƙungiyoyin Premier League ɗin Ghana kuma tana da maki takwas a cikin wasanni goma sha biyu. Kaftin Joshua Tijjani ya ce halin da Ashanti Gold ke ciki a wannan kakar wasa za a iya kwatanta shi da rayuwar ɗan adam shine idan yau kai ne gobe wani ne. Ga sharhin mu da Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Daga lokaci zuwa lokaci, Amurka na gano mutanen da suke taka rawa wajen ayyukan ƙungiyoyin ta'addanci. A yawancin lokuta, mutane ne waɗanda suka aikata ko kuma suke tunanin aikata ayyukan ta'addanci. Lokaci-lokaci irin waɗannan mutane, mutane ne da ke tsare. Wannan shine yanayin da Amjan Kadri, wanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi wa lakabi da fitaccen ɗan ta'addan duniya. An kama Kadri a shekarar 2014, aka kuma yanke masa hukuncin ɗauri a shekarar 2016 sakamakon kama shi da laifin yin mubaya'a da kungiyar isis da kuma kasancewa jigo wajen horar da sababbin 'ya'yan kungiyar tare da kodri akwai sauran wasu mutane guda hudu da aka ayyana su a matsayin manyan manyan 'yan ta'addan duniya waɗannan mutane sun hada da sami barash ɗan ƙasar sweden ɗan asalin ƙasar tunisia wanda ya koma ƙungiyar alka'ida a ƙasashen larabawa wanda aka sani da tsara kai munanan hare-hare sai kuma shan dominic Carford daga trinidad and tobago mayakin ƙungiyar isis a syria kuma wanda yake yada farfaganda kungiyar da harshen turanci da kuma mark john taylor dan kasar new zealand wanda tun kakar shekarar 2014 yake wa kungiyar isis yaƙi a ƙasar syria ya kuma fito a bidiyon farfaganda kungiyar a shekarar 2015 domin karfafa kai harin ta'addanci a australia da new zealand na ƙarshe cikin ƙungiyar shine al-shafi al-sheikh ɗaya daga cikin masu gudanar da ayyukan ƙungiyar wasu miyagun 'yan banga na ƙungiyar isis masu turanci irin na mutanen Birtaniya wanda ke kula da 'yan asalin kasashen waje da aka haifa a ƙasar da ƙungiyar ke garkuwa da su. Alshek da sauran mambobin ƙungiyar su uku sun fi dukkan sauran 'ya'yan ƙungiyar da ke tsare da mutanen da suka kama rashin imani suna amfani da matsananciyar hanya wajen azabtar da mutanen da suke tsare. Kawo yanzu sun hallaka mutane 27 cikin mutanen da suke tsare da su. Ƙungiyar ISIS ta nuna yawancin bidiyon kisan mutanen a shafin yanar gizo. Ranar 31 ga watan Maris, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ba da umarni mai lamba ɗaya uku biyu biyu na ayyana waɗannan mutane guda biyar a matsayin fitattun 'yan ta'adda na duniya. Yanzu haka, hukumomin Amurka sun riƙe dukkan dukiyoyinsu kuma babu wani ɗan ƙasa ko kamfani na Amurka da zai yi cinikayya da su. Fallasa sunayen irin waɗannan mutane zai tona asirinsu da wasu ƙungiyoyi da kuma mutane waɗanda zai yi sanadiyar hana musu damar shiga amurka da kuma damar amfani da kuɗaɗe bugu da ƙari fallasa su zai taimaka wajen aiwatar da dokokin wasu gwamnatoci wannan shi shine sharhi murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to za mu karkare shirin da takaitattun labarai laraba hukumar zaben ƙasar turkiya ta koli ta yi watsi da dukkanin korafe-korafe da kuma kiraye-kirayen da aka gabatar mata na a sake gudanar da zaben raba gaddama da aka yi ranar lahadi wanda sakamakonsa ya kara wa shugaba Recep Tayyip Erdogan karfin ikon faɗa a jiya kasar. Sakamakon zaben wanda aka kusa yin kankan ya nuna cewa masu son a sauya tsarin mulkin kasar ta Turkiyya wanda 'yan majalisa suke da faɗi karfin faɗa aji zuwa tsarin na shugaban kasa mai cikakken iko sun samu kashi 51. yayin da masu ra'ayin akasin hakan suka samu kashi 49 shugaba donald trump ya umarci majalisar tsaron kasar amurka ta yi dubi kan shirin kasa da kasa na shirin makamin nukiliyan iran da aka cimma shugaba trump ya kuma umarci majalisar da ta yi dubi kan ko janye takunkumin da aka saka iran din ba zai kawo cikas ga tsaron amurka ba sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ne ya bayyana hakan a wata wasiƙa a jiya talata wacce aka aike wa kakakin majalisar wakilai paul ryan a yau laraba an ci gaba da aikin kwashe mutane a garuruwan siriya da aka yi wa ƙawanya bayan da aka dakatar da aikin biyo bayan wani harin bam da ya halaka akalla mutane 126 kafofin yada labaran siriya da kungiyar kar haƙƙin bil'adama nan ta syrian observatory for human rights da ke da headquarter a birtaniya sun ce motocin bas-bas sun kwashi mutane dubu uku daga garuruwan fuwa da farya waɗanda suka koma hannun gwamnati a baya-bayan nan baya ga aka wasu motocin bas ɗin sun yi jigilar ɗaruruwan mutane daga yankunan madaya da zabadani da ke hannun 'yan tawayen waɗanda dakarun da ke mara gwamnati baya suka yi wa ƙawanya a baya masu sauraro ƙarshen shirinmu na yau kenan sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu kafin mai sallama ga gaisuwar ta'aziyar rasuwar ambasada magaji muhammad da kuma alhaji ahmadu cancange allah ya gafarta musu ya sa sun huta mu kuma allah shi kyautata mu ƙarshen a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai ali ke fatar a kasance cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali allah ya ba mu alheri